Masu sauraro salama a gare sunana Reverend Iliya Ibrahim. Masu sauraro ina son ku yarda cewa cutar coronavirus da gaske ne. Cutar tana yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar tari ko atishawa daga wanda ke dauke da ita. An umarce mu da mu dakatar da dukkan gudanarwa ko cunkoso a ikkilisiya a yanzu. Mu rinka sauraron faɗakarwa ta hanyar sadarwa in zai yiwu. A yi addu'a da iyalai kuma a dinga karanta littafi mai tsarki akai-akai. A guji halartar babban taro kamar faɗakarwa, raɗin suna suna, aure da sauransu. Mu saurari shawarwarin inganta lafiya daga ƙwararrun ma'aikata a akan coronavirus. Mu zauna a gida mu yi addu'a na waɗannan lokuta da aka ba da shawara. A tabbatar ana rufe baki da hanci lokacin tari ko atishawa da toilet paper ko cikin gwiwar hannu a jefar da toilet paper a sharan da ya dace. Nan take a wanke hannu. abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.